domin fa'are har hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba muhawarar da ta shiga ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah da ta kasance uwar ƙungiyoyin makiyaya waɗanda a Najeriya ake ɗaukar asalinsu daga yankin Arewa ne. Ko da kuwa sukan je jihohin kudu su zauna na shekaru aro-aro. Wasu ma sukan yi yawo a yankin nahiyar Afirka ta yamma har ma Afirka ta gabar. An gudanar da zaben wannan ƙungiya ƙarƙashin jagorancin iyayen ƙungiyar bisa lemar sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar. bayan kammala zaben da fitar da sakamako da ya nuna tsohon sakataren kungiyar Baba Usman Ingal Zarma ne ya lashe zaben dan takara sa ido Mai Kano ya ce sam ba a bi ka'ida ba wajen zaben. Shin ta yawa kungiyar za ta yi dunkulewa don fuskantar bukatun makiyaya da yaki da bata gari ku kasance da shirin Arewa a yau. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban Za mu fara da korafin Sa'idu mai Kano da ya buƙaci soke zaben da kafa shugabannin rikon kwariya. An tura sunana a security ba ni da wani matsala ko guda ɗaya ana mun fatan alheri kwamiti suna mun fatan alheri suna ce mai yiwuwa za a tura sunana wajen kwamitin zaɓe domin a tantance ni ina cikin masu yin zaɓe. Aka sake kiran wani aka gaya mashi abin da aka gaya man to akwai guda biyu daga cikinsu akwai wanda ake ce shi ya ci zaɓe shine wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira akwai magana a kan shi. Ma'ana shi baba Usman Ingilzar Maki. Shi baba Usman yana cikin wanda aka ce ya jira akwai magana a kan shi. Ka san ko ranar tashin kiyama ya an ga maka ka jira ka san baka yi aiki ba ko kuma akwai wani question mark hukuncin Allah zai hau kanka. Bayan an dawo da su a fusashe kwamiti suka ware mutane biyu akwai wakilin mai alfarma sarkin kasina hamisu tunas da kuma wakilin mai martaba sarkin kano zannan kano suka zo suka kira mu dukkanmu da mu din wanda muka qualifying da su din wanda ba su qualifying ba ya mana bayani da fulatan shi ma wanda muka fi ji sai to ku nan da kuka qualifying Allah ya taimaka muku a zabe wayan nan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka su ba su cikin zabe muka wase da daddare karfe goma sai ga waya wai ana bukatan mu karfe goma sha ɗaya daidai a babban masallaci da na je kuma sai na ga da wanda da aka kore su jiya da mu din duk muna zaune sai suka sake gaya mana abun da za a yi mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai in haka da alhaji sai wannan zaben wato dai kai a wajen ka zaben nan dai bai yi ba a wajen fulani najeriya duka bai yi ba duk wani ba fulata ne mai hankali ya san ba ya zaben mai inganci ba domin wahalan da suke shiki ana jin tsoro kar kar wanda suke za su shiga ya fi wanda suke shiki muni. Alhaji yanzu kai kira ga masu ruwa da tsaki na wannan zabe cewa da kuma masu ma tunanin rantsarwa cewa kar su rantsar. Eh, me kake so ka ga ya faru in ba a rantsa in an rantsar da su eh, menene kake tunanin zai faru ko ba mu muna ma duk kowa fatan alheri amma abin da zan so in sani kwamiti na screening da suka fidda su suka she su ba masu kirki ba ne da daddare ne aka wanke su suka zama masu kirki ko kuma ya suka yi sai su fito su wa duniya bayani kamar yadda suka aiko wakilai biyu suka tara mu suka ce su ba za su saya ba saboda laifinsu na san sun sanja sunan delegate na san kuma kwamiti na screening wanda sarakuna suka sa sun fidda su akan su ba su cancanta ba to abin da nake shiri kawai idan an ransa da su da kwamiti din da sarakunan da su zan maka su a kotu ma'ana za ka bi matakin shari'a matukar ba a yi sauya ah, wannan lamarin. ai dukansu ba wanda zai shira sai a wanda kotu ta da shi kuma don ba yarda da wannan ba ni kuma Allah ba bashin daga nan kar in zama shugaban mai Allah har abada amma sai a yi gaskiya saboda zai yi wannan ‘ya'yana da dangina duka suna daji ne duk wahalan nan da fulani suke sa sauran duka dangina ne sa'idu mai kano dan takarar shugabancin mai Allah yanzu ga bayanan sabon shugaban kungiyar Baba Usman Ingel Zarma. Idan mutum ya faɗi zaɓe idan baki hankali nesa ba zai zama yana cikin damuwa da tashin hankali ko ƙa'ida ko babu ƙa'ida shi dai shugabanci Allah ne ke baji duk yanda ka kai ka kawo duk yanda ka murɗa duk yanda ka juya idan Allah bai nufi ka samu shugabanci ba babu dama ka samu shugabanci kuma maganar da yake na zaɓe ba a yi shi kan tsari ba da sauransu zaɓe kan tsari ya tafi daidai sarkin musulmi don ya tabbatar da sahihancin wannan zaɓe ya sa mai martaba sarkin gumi a matsayinsa na mai shari'a da wayansu manyan 'yan boko mu kamar tsohon minista na abuja su ali modibo da dai makamantansu aka sa su zaman kwamiti na tantancewa kuma suka zauna suka tantance babu wanda aka ce an cire shi ya zago ta bayan fage in ta bayan fage ya zago shin kuɗi ne muka bawa waɗannan mutanen don su dawo da mu ko tsorata su muka yi ko muka yi musu in ka duba wayan nan ba mutane ne da za ka yi amfani da su da kuɗi ka saye su ma'ana wai waɗannan sojojin gona da ya ce wasu ma ba fulani bane da aka saka ba haka bane kenan to ai wayan nan duka zarge-zarge ne maganan siyasa ce ta kungiya wanda kamar kungiyar mutum ta ta allaba da yake ba kungiya ta siyasa ce bai kamata ya zama haka ba maganan cewa wani bahila ce ne ko wani ba bahila ce bane ai akwai cikin harkan kungiyoyin tukun akwai abin da mutane ba su fahimta ba idan ka dubi sunan kungiyar fa an ce miyatti Allah Cattle Breeder Association of Nigeria ne kungiyar makiyaya ta miyatti Allah ta Nigeria ne ba an ce kungiyar Fulani ta miyatti Allah ta Nigeria ba ce don haka idan akwai wanda ba bashi ba ne makiyayi ne yana da dama ya zo ya karbi membership na wannan association nan dan maganan makiyaya ake kuma kungiya ce fa ta kasuwanci ba kungiya ce ta kabilanci ba abin da ya sa ta zama kungiyar fulani muke ganin bahila ce ne ya kamata ya shigo ya yi don ba ka kawo harkan kiwo a faɗin tarayyar najeriya ba kai maganin bahila ce ba don kashi 88 na shanun najeriya na makiyaya hannun fulani yake saboda haka harkan kiwo harkar bahila ce ne a najeriya harkar bahila ce harkan kiwo ne a najeriya shi ya yasa ake ganin sakamakon kungiya ce na fulani zalla ba haka ba ne in ka duba ta. ba haka take ba in ka duba tafiyar da al'amuranta ba haka take ba amma dukkan 'yan takara yau in ka duba babu wanda ba bahila ce bane a ciki hatta ni kaina da ake ce ne ba bahila ce bane ni a fifin bahila ce ne a tafi tushe na aji a bincika inda na fito ana iya gane ni cikakken a fifin bahila ce ne kuma an yi zargin cewa ba bahila ce ne kaina an yi zargin cewa ni kado ne naji amma tullanci in shigansa ake yi biza na in ya kare sai a gaya mun sai in sake rubutawa sai a sake sani in kuma aifuwa ne yake kawo mutum ya zama bahilace to ne cikakken bahilace ne da ni a fifin bahilace ne in ka duba a maganar cewa wa 'yan kwamiti wa su ba fulani ba ne ba lalle ne 'yan kwamiti da sarki musulmi ya kawo su zama dukkan fulani ba ne ba a'a ai kawo mutane ne ƙwararru masu ilimi wanda za su kawo daidaituwa da da da ka'idodi a cikin wannan kungiya ai da yana cikin ka'idan kungiya ma an ce sai wanda yake da ilimin boko zai tsaya takara amma daga baya ganin yadda kungiya take ai su wannan kwamiti cikin adalcin su sun janye wannan suka ce a a bar shi kowa zai tsaya inda an ce sai wanda yake da ilimi ko da na primary school ne ko na secondary school ai ko shi sai mai kano bai sai zo tsaya takara wannan kungiya ba mafi yawan yan kungiyan ba su da ilimi ba lalle sai dan boko ba ba lalle sai dan boko ba amma boko zamani ne a yau yadda zamani ya kawo ba ka tafiyar da harkan wannan kungiyar ba tare da boko a ciki ba ba ka tafiyar da harkan wannan kungiyar ba tare da turanci a ciki ba don ba ka zuwa yin bayani a gaban manya-manyan al'umma wanda za ka yi don ka ceci ba fulatani ya fito daga cikin halin da yake ciki ba tare da ka yi amfani da boko ba. Masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin Makon gobe Allah ya kai mu kafin mu shiga bitar shekara za mu ji irin shirye-shiryen bangarorin biyu na karfafa miyatti Allah har ma da hanyoyin kawo ƙarshen waɗanda suka zama barayin daji. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin ni Nasiru Adamu Alika da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika. yake ya yi are wa gaba ɗaya